Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. Mukarraban shugaban Najeriya Bola Tinubu sun ce za su tabbatar da an gudanar da binciken da ya dace da kuma hukunta gwamnan babban bankin Godwin emefele kan laifuka da ake tuhumarsa na zagon kasa da tattalin arziki. na kan gaba a mukarraban ibrahim kabir masari ya ce sun ji daɗin yadda shugaba tinubu ya dakatar da emefele ba da wani jinkiri ba Ga dai Nasiru Adamu El Hikaya da karin bayani. Masari ya ƙara da cewa duk abin da bincike ya tabbatar to ba shakka shine zai zama mataki na gyara da za a ɗauka bisa alwashin shugaban na garan bawon da sashen kuɗi na ƙasar inda ya zargi Mefile da yin karan tsaye. Mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya matsayin shi na mutum wanda yake kwato ma talakan najeriya hakkinsu yake fada da azzalumai don gani da irin matakin da ya dauka kan wannan azzalumin mutum tsohon shugaban babban bankin najeriya a godon mfla yadda ya cutar da bayan allah ya karya bayan allah ya nemi ya wulakanta mutane ya nemi ya gurguntar da demokradiyyar najeriya saboda kawai bai bukatar shi ya nemi ya yi shugaban kasa allah bai bashi ba talakawa suka ki goyon bayan shi shine ya kawo wannan tsari don ya azabtar da mutanen najeriya ya ce zai canza kuɗi ya yi abin da ya yi so ashe wannan mutum zalimi ne ya wawura kudaden talakawan najeriya kusan duk mutumin da yake son ci gaban ƙasar tarayyar najeriya ya ji daɗin wannan mataki da aka ɗauka shahararren dan majalisar wakilai guda jika zaure da ya yata bayanai daga kwamitin shugaban kasa na binciken harajin da bankuna ke karba ya ce ya tattara takardun tsaf don ba da shaida kan zargin badakalar da imefile da mukarabansa suka aikata. binciken mu kuma ya nuna mana mutumin nan ya riga ya aikata laifukan nan an yi da bashin din kudaden al'umma an dade ana ɗiba kuɗi ta kowane hanyoyi aka ce za a bashi kariya aka bashi kariyar sojoji aka hana a kama shi kuma inda asuwaju bola ahmed tinubu mutum ne mai kishin ƙasa shine ya yi ƙoƙari ya ga cewa lallai an dakatar da shi domin a bincike shi a tabbatar da wannan zargin domin a yi adalci wa 'yan najeriya saboda dukiyar al'umma da aka sulwantar. gudaji ka zaure yanzu kamar kana zaune kana ta dariya kenan da ka ga an karke shi mai file. ba maganar dariya takarduna na karkaɗe dai a yanzu haka na karkata takarduna ina jira a kirawo ni domin mu ci gaba da wannan kwamiti. A yanzu da Emefiele ke yanun jami'an tsaron farin kaya na DSS za a jira a ga mataki na gaba da bisa al'ada zai zama gurfanarwa gaban kotu ci gaba da tsarewa bincike na gudana ko kuwa ba da beli. A yawanci abin da aka saba gani matukar aka dakatar da jami'in gwamnati to ya yi bankwana da kujerarsa kenan. Ga misalin tsohon gwamnan banki Sunusi Lamido Sunusi, tsohon shugaban EFCC Ibrahim Magu, tsohon babban akanta Ahmad Idris da sauransu. Nasiru Adamu El Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Wata fashewa da ta afku a masana'antar roka da bama-bamai a Turkiya ta yi sanadiyar rugujewar wani gini a jiya Asabar lamarin da ya sanadiyar mutuwar ma'aikata biyar da ke ciki. fashewar ta faru ne da misalin karfe takwas da minti biyar na safe a harabar kamfanin sarrafa injina da sanadarai mallakar gwamnati da ke wajen babban birnin kasar ankara in ji gwamna vasif sahin yana shaidawa manema labarai sahin ya ce mai yiwuwa fashewar ta faru ne sakamakon wani sanadari mai guba a lokacin da ake samar da sanadarin dynamite masu gabatar da kara sun fara gudanar da bincike a hukumance in ji shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jihohin Gujira da maharashtra da gowa da wasu yankuna na gabar tekun yammacin indiya na cikin shirin kota kwana bayan da masana yanayi suka yi gargadin cewa guguwar iska mai karfin gaske a tekun larabawa za ta kara tsananta cikin sa'o'i 24 masu zuwa hukumomin sun faɗa wa masu kamun kifi da su dakatar da ayyukansu na tsawon kwanaki biyar masu zuwa Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki nune, kasuwa Jama'a Assalamu alaikum. Da farko muna yawa Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayin sarki kana mamallakin ranar sakamako godiya wanda cikin ganin damansa ya kaddara mu a wannan dandali mai tarin albarka wato dandalin nan na kasuwa a kai muku dole. To yau shirin ya kawo mu birnin Kumasi na jihar Ashanti a kasar Ghana. Anda muka tattaki zuwa ɗaya daga cikin manya-manyan kasuwanni da ake hada-hada musamman na dabbobi da suka hada da shanu da akuya da rago. da dima sauransu sauransu kasuwan da yake hada al'umman kasashe da dama musamman afirka ta yamma ni ne naku hamza adam na tare da ni wasu masu ruwa da tsaki cikin harka na wannan kasuwa da ake mata kira da suna mayanka ko kuma kumasi abatuwa za mu fara jin tarihin wannan kasuwa a takaice. Ranka dade ko ka faɗi mana sunanka da mukaminka a wannan kasuwa na mayanka sa'an nan ka yi mana takaitaccen bayani akan tarihi na wannan kasuwa. Ni sunana Muhammad Ibrahim amma an sani da suna alhaji baba amina bukamina nan gani ne tarasha na party dealers association a shantarij na gari wato kai ne mai tattara kuɗaɗe na kungiyar haɗin gwiwar masu sayar da shanu daga nan jihar ashanti ba da kuma ni na advisor aikin da muke yi ni na gaje shi wurin ubana ne kuma da na bi ubana ya koro mi yanda abin ya sace ma da ya zo ya da aikin shi ma uban shi ya sa cikin aiki a lokacin nan dan nan can she iyayenmu suna zuwa can har bako ne suna suna sayo shanu su da kansu bakin boda suke sun shanu shi su kawo nan ga ana kawo nan ga shi. a zo a sayar ma 'yan fawa su ma su yi aikin su sayar kan mujilin daga baya an ka zo ana ana san shanu nan daga kasan farai daga farai a kora kasa ana korawa kasa tun farai nan har zuwa kuma shi nan ga a zo a sayar da ma fawowi su ma su yi aikin shi ba masu ci yau ya zo ya kan mujilin da ya zama na motoci sun kai yawa ana duko shanu nan daga burkina ana duko su daga mali ana ana tafiya da lori a kawo su har kuma su nan ga wansu a kai wansu takurari a kai wansu akara a kai wansu obuwasi duka wuri ne mana jama'a suke da yawa wanda suke amfani da nama to mu nan ga kuma su dai ana kawo mu nan ga an kawo mu nan ga kuma da can muna da wurin yanka da lokacin kwami kurma aka gina wurin an ka yanka ana je san kasa a fide kasa a aiki duka kasa ake yi amma kasan nan kuma lokacin wurin an concrete shi ne to shi daga baya gwamnati ya duba ce a'a wurin nan ba tsafta kamar batun ciwo shi yasa shi gwamnati ya hada kai da gwamnatin kanada an ka zo an ka gina mana babban wuri batuwa yau wurin muke amfani da shi an ka sai sa shi a shiga wurin aje a yanka sa bai kwantawa kasa sama ake aikin duka har karshe duka kafin a sa cikin mota baya ka nan muna doktocin dabbobi suna yawo cikin wurin yankan da an yanka an ba da ciki sai doktocin zo su duba cikin nan ana duban kirjin nan da sauran a gani in akwai wani ciwo to wurin nan shi a duba a gani ciwon nan ya kamata a ci ko bai kamata a ci ba in sannan bai kamata a ci ba shi a kira mai san da kan shi zo ga mai sa gafa gwada ga ciwo kaza ciwon ga baya a ci naman to wurin nan shi a sauke naman lokaci ake bin nama je kasa aje kasa shi a zuba mai magani jijiji akwai da ake tonewa rami shi a zuba naman wurin a rufe ba ya dako wa ya ci ka shekaran da aka kafa wannan wato eh, mayanka bayan kan ga an kafa shi lokacin gulkos ne lokacin ga kafa lokacin nan ga dokan daji ne shiga nan ga na da wuya eh, alhaji ko ka faɗi mana sunan ka sa'an mukamin ka a wannan kasuwa eh, sa'an nan wani bayani za ka yi mana kan wato irin dabbobin da ake wato kasuwancin su daga nan sunana muhammad suraju alhaji tayiru ana kira na da alhaji eh, sunan la ka saba kira na ke yuf da muke da shi na mayan kanga ni ne camon su matasa ina murna da wannan tisha mai albarka mu dai ta fanni sai da shanaye mu muke aikin da ya fi karfi nan kenan shine shanaye da akuyoyi da raguna to fanni mu ne na wajen shanaye shanaye nan daga burkina har zuwa ghana shana da ke sa da wajen dukan najin nan suke kawo muna. Ranka da muka shanu nawa kuke ku tattara sannan mutane nawa suke hada-hada a nan kowace rana za ka kiyasta. shanu dai bai da adadi domin da wani lokaci mun san kamar mandi haka muna muga kamar garke ko kuma luruka suna su zojin goma ko fiye da goma to amma yanzu mun yi karancin fawoyin da mun yi karancin su kamar yanzu in ce ma shanu suna zuwa kaza adadi kaza zan ma karya ne eh, kace fawoyin ku sun rage me ya haifar da raguwar su a wannan kasuwa don saboda na san in ka duba nan za ga jama'a ne da dama eh, ana nan ana ci gaba da sai da sayarwa na dabbobi wa hasatan shanu me ya haifar da karancin fawoyin to haka da ne hasa aikin da ake yi na batun kudi sayar da sayarwa akwai bashi kuma especially mutanen mu muke aikin mu muna lamunce musu nana bashi a ce kwana uku ko kwana fudu to yana juyawa ne da kudin kai ba wani in ya zo in babu sa dole na zai samu matsala kenan sai ga samun kudin ya zama mishi wuya yau gobe yau gobe shiga ya kamata ya zo na gida to abin da ya sa kin da yake da ba farin kudi muke sayarwa ba ana ba su lamuni ne in me shi ya ce sa guda ya cima kwana fudu kwana biyar to ana yi ana yi in dai shanu ya short shi ma ya short wurin biyan kudin domin ba kudin kawai yake aiki ba ya karbi nawa ya karbi nawa ya karbi wa sai sa ana juyawa to da shi ne matsalan lebar fayon wasu suka janye kenan. bari mu duba batun matsala da ake fuskanta a yanzu wanda yake ya shafi duniya ga baki dai shine karyan tattalin arziki na kasashe wanda akwai bullar cutar corona ko da yake kasashe da dama sun fara farfadowa sa'annan kuma ga mamayar da rasha ke ci gaba da ukraine wanda ya yi sanadiyan wato faduwan darajar kuɗin ghana bisa wasu kuɗaɗe haka da ake harkoki da su a nan ƙasan ghana musamman dalan amurka da saifa da naira da dai sauransu eh, mun san shanu Eh, cikin saifa ake saya daga ainihin burkina faso da wasu kasashe da ke makotaka da ghana ko kuwa ne kusan ma har da ghana yanzu kasuwan lake na shanu mosili da whole gana lissafin saifa ake domin shanayen gana da kan suna zuwa burkina ne su zo su so su kawo ghana to su ma su zo mana da shi kuma shi shi sa in saifin ya je sama dole shanu ya je sama don kamar shekara kenan da ko bai kai shekara ko shekara da kudin shanu ya je sama to kudin shanu kuma ya je sama ina jin ya komo kasa kuma ba sauki bane mu gana don shanu yanzu daga 100 plus 100 million yanzu ya ji kunya mu a kumashi ko kuma mu a aiki wajen aikin mun ga 100 million 150 an da shanu 200 million fawa ya ce canjin nan na cikin matsalar da ya kawo muna don mostly shana da ke zuwa duka kusan yan saifaki abin ga suke kawowa to bari zo wurin alhaji alhaji gana ana tunkarar wato eh, babban sallah kuma babban sallah dai kusan ba fawowi kaɗai ne suke shigowa a nan mayanka suna sayan dabbobi wa hasashen shanu eh, da rago ba akwai waɗanda dama ga gida ne suke son su yi layya sai su iso nan ya farashin ainihin wato shanu in mutum yana nema mukaddara eh, sa madaidaici haka wanda za a yi layya da shi zai samu kadangan na ganin Allah ya yarda an yi shanu saboda yan burkina nan sai suna kai mafi yawan shanu suna kai abijan ne cikin kashi dari shanu da za a fito da su burkina a ce kasu wurin sayarwa to kamar kashi wurin sittin ko saba'in ana kawo ga abijan ne to shi suka gamu da wanga halayya da ke ruwan sosai da shanu a sun shi kudi za su hanya shi a kwace wani kuma na an ba su saura da sauran sai suka yi an kalin su komo kan nan da shi sa na kwanan gan na shi na gashe nan gashe muka samu cinkoson dabbobi to mu gan cinkoson na shi kan muna muna muna gani kamar ga shekara an yi shanu dabbobi na kuma da mu in dai shanu suka yawa muna gani kamar price na yami ya sauka yanzu haka ma mun fara gani price na mai yana sauka kadan kadan to shi muna duwa inda suke zuwa nan dai sun zo haka nan tuna ganin kamar price na yami ya sauka. Wasu kalubale ne kuke fuskanta haka cikin wannan aiki eh, tsakanin waɗanda ku da suke harka sa'annan kuma tsakanin ku da hukuma gwamnati haka. kalubale ne kusan dai wallahi yanzu mun sauwa domin sabon md da muka samu ga kusan danwanmu ne ya zo komi yana alaka da mu wato eh, wakilin gwamnati kenan ko da ke jan aka akalar tafiyan wannan kasuwa abatuwa eh shi na abatuwan kenan shine md shi sa wani abu da shi ya yi shawara da mu me muka gani ko kuma me muke so abin da muke so muka gwada mishi yana kamantawa yayi kamar farko wani lokaci muna samun problem wajen shan ruwan dabbobin nan shanaye yanzu ba su isa waje saboda nan yanzu ya zama cikin gari amma cikin ikon Allah ya yi kokari ya kamanta ya sassa light da an doko shanun daga burkina za da sun riga sun cross border hanyar na akwai bariya da yawa sai muna samun complain ana tare su shi sun ba da sun ba da rashawa ina cikin mayabar ma shanu suke mai suke tsada to cikin haka nan mu da burkina aka hada kai an kafa wani kungiya shi kungiya na son gana agro pastor shi yasa in mota riga yi loot shanu in zai zo akwai wani stikan da ake ba shi na biyan kudi kadan ne an ka ba stikan da ya mona motar nan ba inda za ta shi kuma expenses sun nan sai rage muna da national cattle dealers association to su manyan mu nan da su muka ga musu zo kuma sanan da su muka shawara an ka bada su wani suka je burkina an kai wannan mm, shi dai wannan yana daga cikin nasarorin da kuka cimma to eh. banda wannan fa akwai kuma su nasarori haka da kuka samu cikin wannan sana'a da aka kafa tun ainihin wato eh, lokacin kaka da kakanni eh nasara da muke nema da muna neman taimako ne wurin gwamnati ya kamata gwamnati ya invest cikin aikin eh, zuba jari ciki ya taimake mu wani lokaci gwamnati ya koyi agric agric government bank so mu da su mun zama kan za su ba mu wani kudi mulki muna aiki to da abin ya zo an kafa muka suka hanshi suna nakin mu da sauran suka ce ba su komo ba kuma kai ka kuma mafi da yawan shanu kana samun labari a ce kamar daga konongo abin agogo shanu sun ci gonan mutane suka duk wannan shanu ke zuwa suna nan suna bannan na duka ba shanun gana bane ana fito da su kasa Hausa kasan Burkina ake zuwa nan ka zo a kawo su zuwa zuwa neman abinci to dai muna da abinci ne why not da gwamnati mu ma ce. mai kyau mu mu fara mu ma kiwon dabbobin ma mu samu dabbobi da zai ishe mu gana nan amma mu tafta shi a kasan waje. To da ma masu sauraro na da kyakkyawan zaton mun nishadantu kana mun ilmantu bisa tattaunawa da muka yi da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki cikin wannan kasuwa na dabbobi da ake ma kira da suna mayanka sunana Hamza na yi maku dukkaninku baki da fata na alkhairi daga nan birnin Kumasi wassalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullahi wa Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. duka evangelist a iglesia local vendor rn to za mu yi nasiha kan yara waɗanda allah ya bamu aikinmu ne na iyaye allah ya bamu domin mu kula da su mu tarbiyyatar da su mu ilmantar da su mu ciyar da su mu shayar da su mu sa cikin hanyar allah mu kuwa mu tsoron allah da kuma sanin allah wannan shine tushe na rayuwar yaro tun yana yaro ka nuna mishi sanin Allah da tsoron Allah ya girma da su in ya girma da su to wannan za shi ta kuma sai tarbiyya ta bi daga baya amma in ba haka ba kullum ana cikin wahala abin da ya sa yau muke shan wahala saboda wasu iyayen ba su kula da iyalansu ba alhali suna iya su ba su motoci suna iya su ba su gidaje to amma ba shi bane wurin Allah ba shi bane biyan bukata shi allah abin da yake so tun kana yaro ka san ayoyi na Allah a cikin zuciyarka kana koya ma yaranka yau da gobe yau da gobe sai gani tsoron Allah ya shiga cikin zuciyar shi sanin Allah ya shiga cikin zuciyar shi ko mugunta babu ta to yau wahalar da ake akwai cikin duniya inda gaskiya za mu iya tuwa rashin aiki mu ne na iyaye ba mu tsayawa aikin da Allah ba mu na kula da yaran mu yawancin ban ma cika shi sai mu kyale su suna yin abin da suka ga dama watakila ma har taya su muke to amma abin da Allah yake so amana ce ya ba mu kuma in ba mu yi wannan aiki na tarbiyyar da yara ba gaskiya za mu shiga eh, shari'a da Allah kuma abin da yasa ya ba mu waɗannan abubuwa saboda yana son al'umma ta gari al'umma da za ta girmama shi za ta ɗaukaka shi za ta yabe shi za ta yi mashi sujada cikin ruhu da cikin gaskiya shine abin da Allah ke nuhi zuwa ga kowane ɗan adam amma saboda sakaci yasa duk kuke ganin muna shan wahala a cikin damu da yaran mu in ba mu yi wannan aiki ba to za mu shiga cikin shari'a da Allah. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan hanyoyin da ya kamata a bi ko matakan da ya kamata a ɗauka don rage ko ma daƙile yawan mutuwar mata masu juna biyu da ƙananan yara. satin da ya gabata mun ji abubuwan da ke haddasa yawan ta macen mata masu juna biyu da yara. A yau Dr. Khalid Sunusi Kani da ke asibitin Nasarawa a jihar Kano zai mana bayani kan irin hanyoyin da ya kamata a bi ko kuma irin matakan da ya kamata a ɗauka don kare wannan matsala. To likita a wani nazari da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ta gano cewa sama da miliyan hudu na mata masu juna biyu da yara da ke mutuwa a faɗin duniya. Za a iya kare aukuwar hakan. Shin a ina matsalar take? Wannan kididdiga da suka bayar ba abun mamaki bane ba mafi yawanci abubuwan da suka kawo wannan mace-mace kamar yadda na faɗa miki da akwai kuma abubuwan da muke kira da three delays waɗannan abubuwa ne da kamar nawa da jan jiki da akan samu guda uku na farko za ki ga cewa wani lokaci akan samu sakaci ne daga wajen mazajen aure dan kuɗin da za su ba wa matansu su tafi aje a yi musu awo ko kuma dan kuɗin da za su ba wa matansu je asibiti sun ji ba su da lafiya yayin da suke dauke da juna biyu sai ya zamanto matsala wani lokaci kuma namijin zai iya ba da kuɗin zuwa asibiti ya yi komai amma kuma babu hanyoyi masu kyau waɗanda za su ɗauki mata masu juna biyu daga ƙauyuka sannan kuma su kai su irin asibitittuka da suke kusa da su to kin ga wannan matsala ce da ita ma za a iya kare ta sannan kuma da akwai yiwuwar cewa za a iya bada kuɗin zuwa asibitin a zo hanya ma mai kyau ce amma kuma ana zuwa asibiti babu isasshen ma'aikatan lafiya za ki ga cewa bi an zo asibitin ko babu kayan aiki ko babu likitoci kwararru ko kuma babu ma likitocin gabaki ɗaya kin ga kenan gwamnati ita ma ta yi sakaci a wannan waje domin cewa bata ba da cikakkun ma'aikata ba ko kuma bata ba da cikakkun kwararrun ma'aikata ba ko kuma bata ba da cikakkun kayan aikin da za a iya kare aukuwar irin waɗannan abubuwa da suke faruwa ba sannan kuma irin mata waɗanda suke fama da irin waɗansu cututtuka irin su wato postpartum hemorrhage wato bayan haihuwa su samu ɓallewa wannan jini in babu kayan aiki ba za a iya kare su daga aukuwar irin waɗannan abubuwa ba duk idan ba a bi waɗannan hanyoyi ba ba za a iya gyarawa ba shin wace barazana mummunar lafiya kananan yara ke samu da ke haddasa mutuwarsu. Waɗannan yara masu ƙasa da wato shekara biyar da za ki ga cewa sun samu wato salwantar rayuwarsu mafi yawanci za ki ga cewa waɗansu sun samu matsala ne tun daga cikin mahaifiyarsu. Dalili shine mahaifiyar kila ta je tana ta shan waɗansu magunguna irin abubuwan da ba likitoci ne suka bayar ba to wani lokaci yaro ma akan iya haifarsa da abin da muke kira da congenital anomaly a haife shi da wata matsala ta musamman ba ci kafin a haife sa wani kiga ya zo da tsagaggen baki wani kwakwalwarsa ta zo a gayen da take wani bayan sa ya kwakware wani gaban cikin sa ya kwakware wani kuma ya samu matsala kala-kala to waɗansu sukan iya rasa rayuwarsu ta dalilin irin waɗannan abubuwa waɗansu kuma sai sun zo suna cikin wato wannan neonatal period din suna yan ƙananu ƙananu a nan ne za su samu matsala waɗansu ki ga cewa sun zo da matsalar jaundice wannan yalo na ido da sukan same su wani lokaci ki ga cewa jikinsu duk ya zama ma yalan har ya taba kwakwalwarsu sun samu abin da muke kira da canicterus to duk baki daya waɗannan abubuwa ne da sukan iya kawo salwantar yara a daidai wannan lokaci waɗansu yara kuma za su yi fama ne da matsanancin zazzabi wanda wannan zazzabi muna kira shi da kamar irin su neonatal sepsis to duk baki daya abubuwa ne da sukan iya kawo salwantar rayuwarsu a daidai wannan lokaci da akwai kuma abubuwan da waɗansu practices ne na al'ada da akan aikata su ne sukan kawo matsala a daidai wannan lokaci irin su cire belin nan da kasan cibiya wanda duk waɗannan abubuwa ne da a likitance ba daidai ba ne ba wanda wannan barazana ne ga lafiyar waɗannan ƙananan yara waɗansu kuma yaran suna ɗauke da irin cuta ne ta sikila wanda za su fara samun matsala wanda kafin su kai shekara biyar ɗin sai ki ga cewa sun samu matsala suna ta samun crisis wanda kuma shi ma zai iya yin sanadiyar rayuwarsu sannan waɗannan ƙananan yara waɗansu sukan rasa rayuwarsu su ne ta dalilin cutar da muke kira da severe acute malnutrition wato rashin abinci wadatacce a cikin jikinsu idan muka ce abinci muna nufin balance diet wato abincin da yake dauke da kusan dukkan wani nau'i na irin kalar abinci a cikin jikinsu so waɗannan abubuwa da suke faru na rasuwar yara masu ƙananan shekaru 'yan ƙasa da shekara biyar mafi yawanci abubuwa ne da shi ma za a iya karewa sannan kuma akwai barazana ne ga lafiyarsu uwa uba ba zan manta da cutar malaria ba wannan malaria takan yi illa matuka kwarai da gaske a cikin jikinsu da akwai abin da muke kira da severe malaria wanda takan taɓa kwakwalwarsu wanda yaro ki ga yana jijjiga wannan abu idan ya taba su shi ma idan ba a shawo kansa ba shi ma yakan janyo matsala da akwai gudawa da yara sukan yi fama da shi wannan gudawa ita ma takan kawo rasuwarsu a daidai wannan lokaci to duk waɗannan abubuwa barazana ne ga lafiyar yara wanda idan ba a ɗauki mataki ba yadda ya kamata za a ci gaba da samun irin waɗannan matsaloli ne sannan kuma a zo ana da na sani. To likita daga ƙarshe ta yaya za a rage koma a kare yawan maternal mortality a Najeriya? Ya zama wajibi tun kafin ma a yi aure a tabbatar da cewa an fara da abin da muke kira da premarital screening. Wannan shine gwaje-gwaje a tsakanin ma'aurata tsakanin miji da mata. Wannan abu yakan taimaka matuka kwarai da gaske a matakin farko. farko idan aka yi wannan screening aka tabbata cewa wannan miji ba shi da wata matsala ita ma ba ta da wata matsala to kin ga an ɗauko hanya mai kyau a matakin farko kenan tun gabanin a fara hayayyafa to idan dai an gina wannan tsari mai kyau an samu abin da muke da compatibility tsakanin mata da miji to ina mai tabbatar miki cewa an fara ɗaukar hanya gagaruma wacce za ta fara rage wannan matsala ta mace-macen mata masu juna biyu bancin an yi wannan wannan aure yayin da aka fara saduwa ya kamata a ce suna da ilimi na kansi kansa da mantakewa wato reproductive health yanda mace takan yi abubuwa da namiji akan yi mu'amala da juna idan aka samu wannan ilimi za a samu nagarta da jin daɗi da annishuwa na zaman aure tun a matakin farko ba ma ba da shawara akan cewa mace ta zauna da kanta wai ita za ta gane cewa ta samu ciki ko ba ta samu ba a'a ta garzaya zuwa asibiti dalilin yin haka shine tun daga wannan wannan lokaci da aka tabbatar cewa akwai juna biyu a nan ne za a ba ta shawarwari akan cewa ta daina shan kaza ta daina shan magungunan gargajiya ta daina shan magungunan da likita bai bata ba da dai sauransu sannan kuma a nan ne za a fara faɗa mata menene za ta yi gwamnatocinmu masu ruwa da tsaki ya zama wajibi ku ba da hanyoyi masu kyau ku ba da nagartattun abubuwan da za a iya ɗaukar mata masu juna biyu daga unguwanninsu zuwa waɗannan asibitittuka idan aka yi haka wannan abu zai kawo raguwar mutuwar mata masu juna biyu idan gwamnati ta samar da ma'aikata ƙwararru waɗanda za su taimaka wajen ganin cewa an ceto waɗannan rayuka likitocin da muke da su a yanzu haka sun yi karanci idan a ƙara su da sauran ma'aikatan lafiya mutuwar mata masu juna biyu za ta ragu sannan kuma gwamnati ya zama wajibi ta samar da kayan aiki wajen ganin cewa an ba da kulawa ta musamman ga dukkanin irin waɗannan matsaloli da za su taso na irin irin zubar jini ne na irin wato rashin lafiya ne na irin jijjiga ne da dai sauransu duk ga baki daya waɗannan abubuwa ne da za su taimaka wajen rage mutuwar mata masu juna biyu a wannan ƙasa tamu da afirka da ma duniya ga baki daya shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr khalid sunusi kani ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at boanews.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar. har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da jula Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz lake sallama da ku, a wuni lafiya.